يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta dubu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafi mai tarin albarka na biyun rahma manzan jin kai annabi muhammad tsira da aminci allah tabbata a gare shi na ɗan uwa dr muhammadu sani umar a wannan littafi muna nan a shafi na ɗari da talatin da biyar inda za mu tashi a kan babbar matashiya da malam da babban baki ke cewa ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi hazihi al zamantowar mu tare da manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi a wannan yaƙi na bada me ya faru da shi me ya gudana malam yake cewa amma qubailal ma'araka amma a daidai da za a fara yaƙi kafin a kai ga kaurawa tsakanin musulmi da arna فقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى دامنشن الله ثبت أغريش يا كسنشي مستشيرا لأصحابي إنا من شاورت استحبانك سيد سكي يشاور وري أتقانوس مستطلعا آراءهم ينا من نيما جن رأيوين yana so ya ga me ra'ayin da suka karkata a kai mutma'innan lahu kuma yana mai nutsar da su da kwantar musu da hankali wa mubashiran bi nasrillahi kuma yana mai musu albishir da samun nasara Allah mudakkiran lahum bil haqqi alladhi hum alayhi kuma yana musu wa'azi da gargadin gaskiyar da suke kai ta bin littafin Allah da manzansa da kuma addininsa والباطل الذي عليه أعداؤهم da kuma sanar da su barnar da makiyansu suke kai cewar ta su fa ne akan gaskiya makiyansu kuma su ne akan bata da barna wasiqan a'zama thiqatin bi nasri rabbi kuma yana mai amintuwa mafi girman aminci na samun tabbacin nasarar ubangijinsa wa ووعده الذي ya يتخلف da alkawarin da Allah ya yi wanda baya Allah baya saba alkawari hatta innahu yaqulu lahum hatta kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na cewa da sahabbansa tsiru ku tafi a kaura wa abshiru da nasara wallahi laka anni anzuru ila masari'il qaumi na rage muku da Allah kamar gashi ina ganin inda za a kayar da wani ko kuma mafaɗar wani in an kashe shi kama fi sahihin imam muslim kamar yadda yake cikin hadisi wanda imam muslim na rawaita sahihi kamar yadda yake cikin sahihin littafin imam muslim rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama an anas hadisi da karbo daga sahaban annabi anas Allah ya dade shi wa fihi cikin hadisin ya zo da bayanin cewa hadha masra'u fulan anan za a kashe wani wa yada'u yadahu ala al-ardi hahuna wa hahuna manzo yana sa hannunsa akan ƙasa nan za a kashe arne wani anan za a kashe wani anan wani zai faɗi bayan sare yana yi yana nuna guraren a kasa ƙasa yake cewa fama ma ba a haduhun an mawdi iyadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana ta ce babu wani wanda ya matsa daga inda manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya sa hannunsa a da aka kakkashe su kowanne a inda manzo ya sa hannunsa ana aka tarar da gawarsa amma lailatul badrin amma a daren da aka wayi gari aka kaura yakin badar faya laha min laila abin mamakin wannan dare yantaziru muslimuna sabahaha daren da musulmi suke ta jiran wayewar garinsa na liqa'a ada'illahi ta'ala wa rasulihi abinda zai faru na wato ainihin karawa tsakanin makiyan Allah da manzansa allazi kazzabuhu wa akhrajuhu wanda suka wato ainihin karyata suka kuma fitar da shi daga mahaifarsa wa azuhu suka cutar da shi wa azu man amana ma'ahu kuma suka wato cutar da wanda ya bada gaskiya da shi min almu'minin daga cikin mu'minai laqad bata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zira da miki Allah tabbata gare shi ya kwana tilka lailatul azima a wannan dare wanda yake da girman gaske fi salatin yana cikin yin sallah wa du'a'in yana ta roƙon Allah wa tawajjuhin ila Allah ta'ala yana mai fuskantar Allah madaukaki wal tija'in da fakewa da Allah subhanahu wa ta'ala akhraj al-imam Ahmad yace imamu ahmad ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji da rahama bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce an ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an wanda a karɓo daga sahabin annabi ali dan abi talib allah maɗaukaki yadda da shi qala yake laqad ra'aytuna yawma badr na gan mu a ranar yakin badar wa ma fina illa na'imun ba wanda wato ainihin daga cikinmu ba yana bacci ba babu wani cikin mafaci yana bacci a daren da za a waye gari a kaura yaki illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in banda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai rinsa ba ta hata shajaratin yusalli ina karkashin wata bishiya yana sallah wa biki yana kuka ga Allah hatta asbaha har gari ya waye kaji kwamandan gari manzu kwamanda ne zai je baccin su sai dai an fara kura wato ainihin begilan fita an fita kuma ya raka ku a ba amma dai ba ce shi ne a gaba ku kuna bacci shi ya kasa bacci karanci ne ka haka to haka ake so jagora ya zama ka zama a kan gaba lokacin da na ƙasa suke bacci kai baka bacci to ba ma a yaƙi ba ma a madina ma ƙara an ji ƙara kafin kowa ya farka manzo ya dawo da doki ce ku koma kowa hankalinsa ya kwanta ba wani abu na je na gano haka kai ma kake a garin a matsayin ka na shugaba wani rabul gwamna ko excellency ko sai da ba shi labari an kwantar da su mar Allah yan labai an gama da su to shi yana ina yin labari wa ya kolo radiyallahu ta'ala an kuma Ali Allah ya dada shi yake cewa ثم إنه أصابنا من الله شطش min مطر sannan kuma muna cikin haka sai wani yayyafi na ruwan sama ya same mu daga Allah aka yi musu yayyafi don ita ma kasar a dandaɗe musu ita in ba shiri na ubangiji ba a lokacin za a fafata da abokan fada in aka bar wannan guri a yanayin sa da yake sahara ko yashi dabbobin kuma da za su rika wato nutsar da amin ji abin da ya faru da suraka wajen nutsewar kafar kafar dabbar to a ce za a yage a irin wannan ba daɗewar kasa ba ku da sakewa ba amma saboda shi na ubangiji sai aka yi musu yayye sama kasar ta sun za a yi wani abu ban talakana ta hata shagara ita sai muka yunkura muka wato fuskanci karkashin wato sai muka wato yin guraren karkashin bishiya tunda ana ruwa wal hajar da kuma wato kasan rumfar da aka yi ta wato ainihin fatu a matsayin wato wani tanti kuma kamacin haka sai muka a irin wannan guraren muna wato ainihin nastabillu tahtaha muna nema wa kanmu kamar wata lema karkashin bishiya ko karkashin irin wannan rumfa min al-maqari saboda ruwan da ake وبات رسول الله sallallahu alaihi wa وسلم يدعو ربه amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama kwana yana roƙon ubangiji wa ya yana cewa allahumma ya allah ina roƙonka in tahlak hadhihi alfi'a in fa ka halakar da wannan jama'a mai yin addininka, ka la tu'bad ba za ka abauta maka waɗannan su ne suka nutsu suka gamsu su bauta maka su bi ka ya alil musulmi na abinda manzo yake nufi da wannan jama'a su ne musulmi falamma tala alfajaru nada as-salata ibadallah yayin da alfajir ya keto sai manzo ya kira ce sallah ya ku bayin Allah sallah ya ku bayin Allah inda dabbaci suke an san tashi su to kaji shi a salatin nan a ranar fita yaki kwamandan na gaba ɗayan wato rundunar nasu min tahti shajar wal hajar sai mutane suka yi ta fitowa daga ƙarƙashin bishiya da wannan wato ainihin rumfuna na fatu fasalla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah jira da amincin Allah su tabbata gare shi ya mana sallah wa harraba alal qital sai kuma zaburar da al'umma akan yaki wa akhraj al imam muslim imam muslim ma ya fidda hadisi ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu hadisin da karɓo daga sahabin annabi umar ɗan khattab allah ya yarda shi qala yace lamma kana yawmu badar yayin da ranar yakin badar ta yi نظر sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم إلى المشركين وهم أل manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kalli arna ya ga su dubu ne وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا إذ متحبا سيغدود لسوس دري أكل شاتر فاستقبل نبي, نبي الله القبلة nan take sai manzon Allah annabin Allah Muhammad tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya fuskanci alƙibla bahaushe ce gabas manema lada komai ma shiyar wato alƙibla mu daga nan ne gabas amma su can a madina ba gabas ba ce arewa ce ki fuskanci alƙibla sun mamad da ya daiki sannan ya ɗaga hannunsa a matsayinsa na mabukaci wajen ubangiji fa ja'ala yahtifu bi rabbihi nan fa sai ya kama yin waya da ubangijin ya kama yin telefon da ubangijin eh, alhatfu shine wato ba za ake cewa hati telefon ko ta tattauna ta tsakanin ba da ubangiji Eh, ina fa kawo kuka ya ubangiji ga kokon barata allahumma an jizli ma wa'attani ya allah ka cika min alƙawarin da kai min allahumma ati ma wa'attani ya allah ka zo min da abin da ka alƙawarta min allahumma in tahlak hadhihi al-isaba ya allah idan wannan jama'a suka wato ainihin halaka min ahalil islami daga cikin masu yin musulunci la tu'badu fil ardi ba fa za a bauta maka a ban ƙasa ba fama zala ya hatifu bi rabbihi manzo bai gushe ba yana ta yin wato ainihin gani da ubangijinsa madan yadaihi yana mai ɗaga hannayensa sama yana mai roƙo mustaqbil alqiblata yana mai fuskantar kuma alqibla hatta hatta saƙaƙa rida'uhu an manki bai har sai da mayafinsa da ke kan kafaɗinsa ya faɗo ƙasa ba a tahu abubakar sai sahabinsa halifa na farko abubakar siddiq izo ga manzo sallallahu alaihi wa wasallam fa akhadha rida'ahu ya ɗauko wannan mayafi na manzo fa alqahu ala kibai mayan masa da shi akan kafaɗinsa shi saboda roƙo ba bai tsaya ɗaukan ma mayafin ya mayar ba sun hu min wara'i sannan ya irin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayansa wa ƙala ya ce ya nabi Allah ce ya annabin Allah ka da duka rabba Na naci da wato maki da kake ubangijinka ta isa haka fa innahu sayunjizu laka ma wa'ada da sannu zai cika maka alkawarin da ya maka shi ma ya nutsu ya gamsu abinda manzo in ya yi ya yi ya ci a ce an amsa musu to ike da cewa ubangijinka zai amsa maka zai cika maka alkawarin fa anzala Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da aya mai cewa tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku da ɗaukinsa fastajaba lakum nan take ya amsa muku wa fi sahihil imami al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahihi littafin imam al-bukhari عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه daga sahaban annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda shi ya da babansa abbas قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر النبي الجرى دا منشن الله ثبت أغريش ياتي أرانا ياكم بدر اللهم أنشدك أهدك يا الله إني مكماجي القور لك ووعدك da alkawarinka da kai mu Allahumma in shi'ita lam tuba Allah in fa ka so ba za a bauta maka ba dan inda aka kashe waɗannan masu bauta ta ku shike fa akhadha abubakar biyadi sai abubakar siddiq ikama hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala hasbuka yace ya ishe ka ya ishe ka fa kharaja wa huwa yaqul ya kuma fice daga wajen manzo yana mai cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a yi fata-fata da ayari ko jama'ar kafirai wai wallo na dubur su gudu su juya su ba da baya kuma ta zama aya sai ku zaman jam'u wai wallo na ka ka ya dubur فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر إن الدعاء haƙiƙa addu'a waliltija'a ila Allah da kuma fakewa zuwa ga Allah silahun azimun makami ne mai girman gaske la yastagani anhu muslimun babu wani musulmi da zai iya wadatuwa daga makamin addu'a ke kulle halin a kowane hali wa fi misli hadhihi da kuma a irin waɗannan matsaya أشد ما يكون الحاجة ما تكون الحاجة إليه وأن شيني ما في أنا دبقاتا تكتأي الدعاء والله تعالى لا يخلف وعده كاشكم شيء ألا مدوككي بايا تابع القول يا فداتي ور ولا ينصرن الله من ينصره tabbas hakika wallahi Allah zai taimaki mai taimakon addininsa inna Allah la qawi kuma haƙiƙa Allah ƙarfa ne da ya fi gaban aja da shi azizun mabuwayi ne da ya gagaru kowa da komai saboda haka shi da alƙawarin zai taimakon nan ba kasashe ba ne bare a ce kasa wasu za ta sa taimako ya isa ba ƙarfa ne mabuwayi wanda zai iya isar da abin da ya alƙawari ne وهذا يدعو المسلمين إلى أن يؤهلوا أنفسهم لنصر الله wannan yana kiran musulmi ma'ana wannan jajircewa da manzo iyo da roƙon Allah da miƙa ƙoƙon barasa zuwa gare shi yana kiranyar musulmi zuwa ga wato ainihin su shiri su shirya kawunansu da nasarin lahi don tunkarar nasarar ubangiji ta'ala maɗaukaki bilisti kwamati aladini da tabbatu wasu akan addini in ka roƙi Allah cika maka alƙawarin da yi to in kana so ka ga cika alƙawari kamar yankan wuka to kai ka tabbata akan naka alƙawarin na taimakon addinin Allah ka tabbata akan aiwatar da abin da aka buƙace ka kai na addinin Allah to sai ka ga nasara nan take li yakunu min anfarihi dan musulmi su zama suna daga cikin masu taimakon Allah din kama qala subhana kamar yadda Allah arkakakke yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya in tansurullaha yansurku tabbas idan kuka taimaki Allah shi ma zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da dagadaganku a lokacin karawa da kuma lokacin fuskantar sassan da za ku samu takayya da ladan abin da kuka wa amma yau madaratul ma'araka amma a ranar da wannan yaƙi ita aka kai da wato yin gumurzu faƙad kana alaihi salatu wassalamu aqrabuhum ila al-mushriki haƙiƙa manzan Allah ira da aminci Allah su tabbata a ya kasance shine aqrabuhum mafi kusancin dukkan musulmi ila al na zuwa ga Allah yana kan gaba hmm. kama akhraj Imamu Ahmad kamar yadda imamu ahmad ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala allah maɗaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce hadisin an karɓo shi an ali na radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi ali allah maɗaukaki ya yarda da shi qala yace laqad ra'aytuna yawma badr na gan mu Musa sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ranar yakin badar wa nahnu nalubu bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mu sahabbai muna masu fakewa da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in aka yi raraka sai ga duk ana koma bayan manzo yanzu na ta dan kwamanda ya je gida ku tare da shi to an fafato kuma yau kansa kaga shi da yake cewa ibada oda ku shiga kwakwa abin nan kuma yanzu kun jiyo ya a ga sai abu kuma lalace to shi in an yi raraka zu to an fafato kuma yau kansa kaga shi da yake cewa ibada oda ku shiga kwakwa abin nan kuma yanzu kun jiyo ya a ga sai abu kuma lalace to shi in an yi raraka da shi yake zuwa a faki sannan kuma sake cusa ba shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na lil adu na ali ce manzan Allah ti ya fi mu kusa da abokan gaba tafiye ki da su wa kana min ashaddin nasi ba'a kuma ga shi ya fi kowa iya fafata yaki wa fi riwayatin a wata riwayar ma kana أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم أو رواية تكي شوى da ɗai bai kasance ba samsam bai taɓa faruwa ba ka ga wani mafi kusanci da Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yaki shine akan gaba sauran mabiya kuma su biyo ba haka aka san maza ka zama namiji a cikin maza aka ce kai na kwamanda ai dama ranar sa ka kwamandan ki ai kwamanda shi ne kamar dama ce na sama da kowa ya fi ku kwarewar yaki ya fi ku sanin makamarsa ya fi ku karfin zuciya ya fi ku jajircewa da jarumta shi sa ake ce ma kwamanda din mai bada abin da amma ya zama laba-laba kuma an yi baya ba ana samun lagon kwamanda ku shi kenan kuma kun sa an sa wani bawan Allah da yake ba da labarin yadda wato society din tururuwa yake ce wani mayaki sun tafi fita yaki aka wato tarwatsa su babban kwamanda yana gefen wani dutse ya zo ya sai ya ga tururuwa a gefen dutsen da yake ta kama za ta hau tiriyan tiriyan tiriyan sai ta faɗo sai ke kirgawa ɗaya sai ta kuma kama tiriyan tiriyan tiriyan za ta hau ta kuma faɗowa biyu sai da ya kirga sha bakwai ana sha bakwai ta haihu ice amma dai tur da mu a karan farko an tarwa ƙasa ba tururuwa ta yi juriya ta dajici to haka ake so ka zama yi eh, shi ne hikimar samar da waɗanda abubuwan da allah a zaga ana gwada wato juriya da kafiya ta wasu dabbobin ba ga dage ba da ake misali da shi ko eh na halima da ake ta kan fada a kwana ana yi idan ka gudu ka bar shi ko Ka duk waɗannan an samar da su don ka ɗauki zina to ya kai da kake kara addinin Allah ya kai da kake kan gaskiya ya kai da kake taimakon Allah me zai sa gaban kai fa an fahimta ko to shine abin da ke yau mala yace masra'u aduwillahi abi jahl bin hisham makasa da mafaɗa da gurin birgimar maƙiyan Allah Abu Jahal ɗan Hisham. kana Abu Jahal ibn Hishamin ƙa’idu hamlati shirki wal mashirki. Abu Jahal ɗan Hisham ya kasance shi ne kwamanda jagora majagaba na maharan shirka da mushrikai. عامل لواء الأداوة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين shine wanda ke rike ɗauke da tutar kiyayya da cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran muminai wa qad asarra ala liqa'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabihi fi badr wa qad asarra ko qad asarra ya kuma kafe ala liqa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam akan sai ya kara da manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi da sahabbansa fi badar a wato badar wa lam yaqbal talaba abi sufyan al'audata ila makka bai karbi shawarar abu sufyan ba na cewar a dawo garin makka kada a ji a fafata yaƙi ba da najatul ir bayan kubuta da tsirar wannan ayari na fatake na wato mutanen makka da suka wato an da daga fatauci wa an yara utbata bina rabi'a ya kuma wato aibata utuba dan rabi'a ya tsiraita shi hina shawarar ilaihi bin rujo lokacin da ya masa nun ina ga aiko a koma tunda dai ayarin da suke so su kai wa harin sun tsira mu ba sai mun ji an yaƙi ba shi ma nan abu jahal idiran masa wa huwa alladhi istabtaha yawm badr abu jahal din nan shine mai neman Allah ibuɗe gaskiya a ranar yakin badar a gane waye akan gaskiya waye akan fata eh, ya ɗebo ruwan dafa kansa faƙala hilal taƙal jam'an sai yake cewa daidai lokacin da wato wannan rundunoni guda biyu na musulmai da na su abu jahal za su kara da annabi da sahabbai a lokacin sai yake cewa allahumma ayyuna aqsa'u rahim ya allah duk wanda yake mai yanke zumunta daga cikinmu wa atana bima la na'rifu duk wanda ya zo mana da abin da ba mu san shi ba bakon abu fa ahilhu Allah ka halaka shi algadata kofa-kofan nan ka halaka shi za kuma a halaka shi fakana huwa almustaftihu shi ne mai neman Allah ya kawo buɗi a tantance ƙarya da gaskiya wa kana tattafuhu alaihi sai wannan buɗe ifada a kansa wa anzala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya saukar da cewa in tastaftihu ko da kuka nemi Allah ya kawo buɗe a ja'akumul fathu buɗin ai ya zo muku ko ba ku ganshi ba wa in tantahu in ku kuka hannu daga yin abin da kuke na faɗa da Allah da manzansa da bayansa muminai wa huwa khairul lakum hakan shine mafi alkhairi gare ku sauran wanda suka rage in za su tuba Allah a shirye yake da yafe su wa in ta'udu in ku kuka koma kan abin da kuke kai kuke gaba gudu ba da da baya yanzu ne ma za ku mara ku sake karawa da bayan Allah na kwarai na'ud mu ma za mu kuma maimaita muku abin da muka yi muku za ku zama za ku zama daga manku walan tughniya ankum atukum shay'a kuma yawan jama'ar ku ba zai amfana muku komai ba inda yanzu ma bai muku ba walau kafura komai yawan jama'ar ta kuwa wa inna Allah ma'al mu'minin Allah na tare da bayan sa mu'minai da gudunmawa da karfafa su da adaba musu wa sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an abdurrahman bin auf a hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdurrahman dan au annahu qal haƙiƙa abdurrahman dan au yace baina ana waqifun fi sabt yawm badr kwatsam ina tsaye a cikin sahun mayaƙa a ranar yakin badar nazartu an yamini sai na dubi damana wa shimali na dubi haguna idza ana baina gulamai ne sai na ganni tsakanin wasu wato samari biyu min al'ansari cikin mutanen madina hadithatin asmanuhuma shekarunsu yan kaɗan ne ba wasu masu yawan shekaru ba tamannaitu law kuntu baina adla minhuma sai ne fatan ina ma dai kasankanin wasu ƙarfafa guda biyu nake ba irin waɗannan 'yan samari ba da ba su ta kai sun kawo ba a ce wato ainihin za ne haɗe da juna ba wanda kake ɗan ganin tsallaba-tsallaba ba ne ba gefen fa gama zane a haduhuma sai ɗayansu ya ɗan taɓe ni shi kamarin na ƙwarai ne fa ƙala ya am shi kai ɗan uwan baban mu. magana ce salo ne na girmama irin yadda yanzu ake ce an kulɗin nan akwai kwaikwaya abu hal ta abajar a ka san waye abu jahal cikin mayakan arnanta Kala kultuna na ce musu kware na san shi ni ko na san shi wa ma hajatuka ilayhi ya ibn akhi ce kai dan dan uwa me bukatar ka da shi qala ukhbirtu annahu yusubbu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce gaya mu aka labari aka ban an ce na zagin manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rena yake hannunsa la in ra'aituhu in dai ido biyu da shi na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu hatta ya mutu al'ajalu minna wato duhun gundarin jikina da duhun gundarin jikinsa ba za su haɗu ba ga na gashi face sai wanda ya fi saurin hannu ya kashe ɗaya daga cikin kala fata ajabtu da zalik ita sai mamaki ya kama waɗanda nake musu kallon laɓa-laɓa a ce ba laɓa-laɓan ba ce kaji yara faga mazan al'aka ɗayan ma sai ɗan zungure ne faƙala mithla shi ma sai faɗi irin abin da wancan ya faɗa to ƙala falam an shak ce ba kai wani lokaci ba ba a daɗe ba ɗan ƙanƙanin lokaci an nazartu ila abi jahal sai ku na hangi abu jahal ya zo lufin nasu yana wato ainihin kaiwa yana kawo kuma yana wani tsabbacewa cikin mutane kaga shi zo gaba yake shi kuma jagoran a zo sai an fara din da cin mutuncin wanda suke cewa a koma yanzu kuma yana kaiwa yana kawo tsakanin mutane sai ga ya gita na wato dai yana dabami a cikin jama'a sai ku na hange shi faƙuntu sai na ce alatara ya ne ba ku gani ba ba ku gani ba ma'ana ina jawo hankalinsu haza sahibu kuma alladhi ne an kun ga wanda kuke tambaya can ga yace kun ga wanda ya cikin mutane ga ya ce to ne wa ne Abuja abin da suke so sun samu an nuna musu shi da rawa. Ta ce kawai sai suka nufe shi suka yi rige-rige a kansu fa darabahu bi sayfayhima kan kace mai wannan duk sun buga mata kogin su hatta qatalahu har suka kai shi kasa matacce sun man sarrafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai suka juya zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu suka bashi labari fa qala ayyukuma qatala sai manzo ce da su waye cikin ku ya kashe shi fa qala kullu wahidin minhum sai kowanne ɗayan sai ce ana qataltu ni ne na kashe shi fa qala hal masahtuma sayfaykuma sai ce kun share jinin da ke jikin takobin ku na saran da kuka yi masa qala la suka ce a kowanne mu da jinin a jiki fa nazara fi sayfayni sai manzo ya kalli takobban biyu da jini a jiki faƙala kila kuma ƙatala sai ce dukkan ku kun kashe shi kowa da kasansa a kisan da aka yi wannan jinin nasa ina ne microscope ko ba cin na manzan Allah tun kafin a yi microscope an masa wahayi an ga masa wannan jinin na abuja sadaka duk abin da aka ce na wahayi an gama daga Allah daga manzo an gama yanzu ma za a iya yi ko microscope ɗin ya ba da kuskure guda nawa aka amma wannan tabbas ne ce dukan ko kashe shi kwantar da ku kowa ya samu wannan falalar وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو bin الجموح sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zartar da hukunci ya yi alƙalancin bada kayan da abu jahal ya zo da su yaki na sirke na takobi na sauran makamantan haka ya ce to ko ku nan da kuka yi aikin kisansa mu'azu da ya rage bayan gama yaki domin ɗayan mu'awar dan uwan mu'az shi kuma kan a gama yakin Allah ya masa cikawa shi ya yi shahada ko da haka sai manzo ya zartar da hukuncin a bawa mu'azu dan amur dan jamo kayan da wato ainihin abuja da ya zo yaki da su a matsayin riba kafarsa kafin raba ganima dama haka yake a musulunci idan aka je yaki in ka kaɗaita da kashe wani daga cikin gwarazan arna to abin duk da ya mallaka wannan a cikin rabon ganima ba za a raba da shi ba nakan sannan kuma ya rabon ganima da to sai manzo ya zartar da wannan ga mu'az dan amr dan jamu dukkan su bin ƴaƴan mutum guda ne والرجلان, والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمو su mutanen guda biyu ko waɗannan samari guda biyu da mu'az dan amr dan jamu wa mu'az bin afra da mu'az dan afra da an ce musu mu'az amma galibi aka ce mu'az da mu'awwal ko mu'awwal duk kowanne an faɗa amma nan duk gaba ɗaya fasu da mu'az mu'az duk dai abin daga suna ɗaya ne a ce mu'az ko a ce mu'awwal a fara kuma an danganta ɗaya zuwa ga uba ɗaya kuma an danganta zuwa ga uwarsu ita ce a fara ɗin saboda haka sai manzo zartar da ba da wannan wato kayan yaƙi na abu jahal ga shi wannan mu'az wa fi sahihi al-imam al-bukhari kuma a cikin sahihin littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa akwai hadisi an Anas radiyallahu ta'ala anhu wanda a karɓo daga anas allah maɗaukaki ya da shi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce yau ma badirin a ranar yakin badar Manyan yanzuru ma sana'a abu jahal waye zai je dubo min ko ya gano min mai abu jahal ya a yakin nan wani abin kirkin ya waye zai je gano min abu jahal yana faɗar haka ban falaka ibnu mas'udin sai abdullah dan mas'udi ce ga nan ya manzon Allah barka ganima nima fa wajadahu qad darabahu ibn afra hatta baruda sai ya tarar da shi ƴaƴan afra sun riga sun wato doke shi sun sare shi hatta baruda har yayi la'asar in ji bahaushe ko jikinsa ya yi sanyi bai iya komai gashi a fatai kai ka san gawa ce ba abin da zai iya yi faƙala an ta abu jihar isa kai ne abu jihar da na sani idan eh, jikinsa shi ma ba ce ka ga da yau ta ƙarya ta ƙare ne ga shi ma ga na a cikin jini ana tambata. Ah, ba kai bane abu jihar da ce sai an ji an kaura ko قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قوم shin saman wani mutum wato kuka kashe shi ma'ana shin kun kashe shi ne a matsayin mutanen madina ne suka yi aikin sa wanda suke ganin su kasassu ne ba abokan faɗa su bane ba abin karawa su bane au qatalahu rajulun rajul au rajulin qatalahu qawmu ko ko shi mutum ne da mutanen su suka kashe shi zai fi so a ce a cikin mutanen makka ne wani ya kashe shi tun da a cikin lokacin aka so fafatawa ta karan farko cewa suke kai ku ba abokan karawa mu bane ko ta suke yan madina su ba su guri wanda suka saba da harkar shuka da noma yawa kira waje gwara ga mayaka dama da dama harkar ce to shi ne yanzu ake ga masa wai shin wai irin waɗancan mutane da kashe shi ko wani mutum ne daga cikin mutanen su suka kashe shi ya ya faru ne mana da cinna masa haushi daga ƙin ciki kafin ya ƙara haka za ka da nihayatu mana ya ce haka ƙarshen abu lahab ya kasance abu jihar ya kasance wa ma inda Allah ta'ala a azam Abinda zai je tara gurin Allah kuma ya fi wannan girma Yau يوم لا na, الظالمين معذرتهم Allah yake ranar da hanzarin azzalimai ba zai amfana musu komai ba walahumun la'anatu kuma suna da tsinuwa ta musamman daga Allah walahum su'ud dar sannan suna da mafi munin gida gidan wuta da za su samu kansu a ciki Allah ya kiyaye wani shine karshen Abuja kuma karshen darasin sai ma da yace as'ilatun lil muraja'a tambayoyi dan komawa abin da aka koya ma huwa du'a'u rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi lailati badar wata addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya rika yi a ranar yakin badar ya rika cewa Allah ka cika mu alƙawarin da kai ko Allah in ka halakar da waɗannan 'yan jama'a to ba za a bauta maka abin ƙasa ba da abubuwan da suke kama da haka nuna gazawa da kai kuka da wato ainihin fatan samun ɗauki daga Allah ce ku yau badar waye da cewa Allah ya kawo buɗe a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ranar yaƙin bane man qatala aduwallahi aba jahlin wa ya kashe katan mikin Allah na Abu Jahal ƴaƴan afra ƴaƴan Amr bin Jamu da Mu'ad da Mu'awwad da ka neman sunan da yasa ɗansa ga Mu'ad ga Mu'awwad cikin waɗanda suka wa Allah wato abin ayaba abin a ce ala fura ba za ka iya sawa ba zai hana mu'ad ɗaya daga cikin ne, mu'awwad ko mu'awwad ɗaya daga cikin ne. ɗan uwan juna ne baban su shine amru bin jamu ka gane ko yawa Baban su kuma afra a'a ai mu'az shi bai rasu ba mu'awwad shi ne ya rasu kafin a gama yi shahada to da suna nan tare wannan abin da suka samu ai da annabi ya ce ku ko biyu kuka kashe ba raba za a wannan ya ɗaurabi wannan ya ɗaurabi da baya nan ɗaya ba wanda ya fi cancanta sai wannan ɗin sai aka haɗa aka bar shi bayan sun kashe shi kuma ya shahada a cikin yaƙin kafin a gama yakin Eh. duk babu su ɗaya baban su da ana cewa mu'awwid ana cewa kowanne an faɗa cikin malamai zuwa da su faɗa na awa yan biye bane ba a cikin bayan da na ji ban ci a yan wannan duk tambaya ce ta ta bayan wannan kuri irin wato سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wani ke ce assalamu alaikum don allah malam nawa ne yawan kwanakin da mutum zai yi yana sallar kasaro idan ya je wani gari abinda ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo ya yi tafiya daga makka zuwa madina ya samu kwanakin da ba su kata sati uku ba yana yin kaso malamai ma wasu suka ce har wata inda wanda ya sati uku a wata sauransa sati daya ko saboda haka idan abin da za ka na tafiya zai ɗauke ka abin da ya kai wata ko kwana ashirin da wani abu to kana dama da za ka yi kaso in ya zarta irin haka to kuma alamu suna nuna zama fadara an gane ko ba a san ranar tafiya ba to irin wannan sai ka ci gaba da cika sallah amma akwai fatawar malamai da suka haɗar da maliki